ta take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. duniya na bukatar kariya daga yaƙe-yaƙe da kuma rashin adalci a cewar ƙawancen ƙungiyoyin duniya fcm rashin niger cikin wata sanarwa a yau da safe a yamai bisa tsarin ayyukan ƙungiyoyi domin zaman lafiya na ranar 1 ga watan satumba fara da ƙwari masu lalata karan hatsi sun bayyana a wasu yankunan maraɗi da zandar za ku ji ƙarin bayani harbo gajimare ko kuma girgije wata fasa'a ce domin samun ruwan sama a niger shine rahoton mu na musamman you To madalla yanzu ga labar naku daki daki a cikin tsarin ranar ayyuka eh, na ta kungiyoyin wato kwadago na kungiyoyin kwadago domin zaman lafiya na ran ɗaya ga watan Satumba. Kawancan ƙungiyar eh, duniya FCM reshen Niger ya fido wata sanarwa a yau da safe a Yamai a cewar FCM Niger ya zama dole a kawar da yaƙe-yaƙe da rashin adalci a doron duniya. Ya'o Mamudu makaddashin shugaba na farko na kungiyar a cikin rahoton Studio kalangu abinda an manafa aikin kungiyar kwadago shine kokowa saboda kwato 'yanci na ma'aikata da na juma'a saboda samun kwanciyar hankali fsm ita ce kungiyar kwadago ta harko wadda ta fara kokowa ta yi kokowa saboda ƙasa sai waɗanda a cikin mulkin mallaka su samu 'yancin kanunsu to wannan declaration da an kai yau 1 september ta zo daidai eh, bikin shekarun fsm to wannan kira da aka shi ne saboda ya muci ya yawa cikin duniya kuna da kuna kenan eh, irin abubuwan da muka gani ga da na yaƙi na duniya shine fsm ka kira a kiyaye da shi A maraɗi farkon kwanaki goma na watan Agusta an samu bulluwar kwari da fara masu lalata haci matsalar da ta shafi jauhin yankin. A ciyar Mustapha Mummuni na reshen ƙidirga na ma'aikatar noma ya ce an ɗauki dukkan matakai domin fuskantar matsalar a cikin rahoton Muhammad Mamman. mun samu harin kwari da farko masu cin wurin hatsi a cikin dukkan gundumomi saboda hatsin ya soma hawan kara wani wuri ya yi zangarniya har ya yi hure wani wurin kuma ya soma ɗiya mun kuma samu harin fara a gundumomin da ƙwaro mayayi da tasawa game da wannan hararen dukkan tawagoginmu sun karkata a wa'annan karkaru don su kawar da wannan yanayi mun ma samu ƙarin wata tawaga da ta zo daga yami don dafa muna ga mun kushe wannan matsala mun kuma gano bullowar tsutsa mai cin wake a gundumar madarunfa gidan rumji age da gazawa ita kuma wannan tsutsar ta bullu ne a gundumomin gidan rumji da na mai de sai dai a cikin karamar hukumar tarka jihar balbeji manoma na fama da fara a cikin gonakin nasu ma'aikatar noma ta yankin ta tura kayan aiki domin yaƙi da farar a cewar magajin gari hima a kasu magajin garin tarka ta wayar tarho a cikin rahoton zara bukar Lalle gundumar mu tana fuskantar harin fara a bangaren ta na yamma da na arewa har ma wajashen gabas. Muna nan muna ta neman mafita. Farar ta fi kai ma hatsi hari amma abin da yake ɗaure mana kai bana shine tana taɓa har da dawa abin da bamu saba gani ba shine yake ɗan damun mu da yake da farko hatsin kaɗai take taɓawa amma yanzu har da dawa to lalle kamar yadda na faɗa abin ya shafi yawancin ɓangarorin gundumar mu sau biyu kenan daraktan jiha na fannin noma yana zagayowa wajen mu jiya ma ya sake zauwa duba halin da muke ciki kuma ya kawo mana lita ɗari biyar na magungunan yaƙi da fara euh, litres de produits phytosanitaires Bacin ruwan kogin isa a cikin ba zata dalilin ruwan sama da aka samu a kwanakin baya bayan nan sun kawo illa ga masu garake a cewar kawancen kungiyoyi masu aikin rani na Nijar FCMN niya waɗannan masu garake na buƙatar taimakon gwamnati da abokan hulɗa a cewar Alhassan Hamza na ƙungiyar. Abin ya shafi manoman bakin isa, akwai inda aka yi makariyar ruwa duk da haka ba su kubuta ba tunda makariyar ruwar a wajejen noman gandari ne aka yi so, Akwai wuraren noma da dama da ba su kusan wa'annan wuraren noman gandari kenan ba su da wannan makariyar. Zan ɗauki misalin gamkale da gamkale cornish akwai bayan ruwa, akwai gengel, akwai nunware, akwai kirkisai, akwai nainigungu, akwai gudel, akwai kuma wani bangaren saga da wurare da dama dama da ambaliyar ruwan ya shafa. Idan aka ɗauki al'amarin gamkale, fiye da kashi tamanin cikin ɗari na wuraren anguwar sun fuskanci ambaliyar ruwa. Kullum sai mun samu kiran cewa wuri kaza an samu ambaliyar ruwa. Tallafin da muke kaiwa akwai shawarwari da kuma an aka samu ambaliyar ruwa mukan tallafa musu na basu iri da magungunan kashe kwari don mu dan shahe musu hawaye. Fassara rakiya a rimi cikin rahoton Muktar Hamadu. kwamitocin zartarwa guda takwas na jami'in gwamnati sun fitar da wata sanarwa a jiya da yamma a nan plus abubakar amadu abe da ke jami'ar yamai waɗannan ɓangarori na ƙungiyar 'yan makaranta usn e sun kira ga gwamnati kan matsalolin karatu bakin bature almustapha a sakatare jar na union a cikin rahoton laila nuhu Les daliban ƙasar Nijar na bukatar a sai hantar da tsare-tsaren gine-ginen da za a cikin jami'o'i na kasa daban-daban musamman ma a jihohin agar da Sadifa, Doso da Talabiri da ke jiran su gani a ƙas. Ɗaliban sun yi Allah wadda da tsarin hukumar da ke kula da al'amuran kwangila na gwamnati a game da batun ba da kungilar gina ajujuwa da sauransu a cikin jami'o'i guda hudu cewa da Maraɗi, Tawa da Zandar. Alhali tuni shugaban ƙasar Nijar ya jima da ba da umarnin soma ayyukan. Muna buƙatar gwamnati gaggauta ta yadda ayyukan tare da kiyaye ka'idodi na ba da kwangila a cikin tsanaki don guje ma irin wannan matsalolin zuwa gaba. Kudaden tallafi ga 'yan jarida na shekara ta 2019-2020 za a rarraba su ba da jima ba ga kafofin sadarwa da aka tantance, in ji Sakatare Janar na Hukumar Sadarwa ta CSC a hirarsa da Studio Kalangu, Usman Garba a cikin rahoton Nafisa Adamu Sirfo. Bayan an yi rabon euh, kuɗin tallafawa kafofin watsa labarai, hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai ta aikawa kafofin watsa labarai wasiƙa domin tambayar su su ƙayyade bukatunsu biyar ga watan Ogis na shekarar 2021 sai a watan Nuwamba aka samu kafa ta ƙarshe ta aiko takardar bukatunta. Kunga sai bayan watanni hudu abin da ya taka burkin ayyukan kenan. Alhali wa'adin sati biyu ne aka bada. Bayan wannan akwai tsarurruka da dama dama da ya kamata a yi kayayyaki da yawa da ya kamata a tattara yau an ajiye magana da mai sayar da kayayyakin kuma muna fatan nan zuwa ƙarshen watan september za a samu a rarraba wa dukkanin kafofin watsa labarai kayayyakin abin da ya shafi horon hukumar ta tambayi ra'ayoyin 'yan jarida an kuma aikawa kafofin watsa labarai na su bada 'yan jarida da za su halarci wannan horon. Wasu mutane bakwai da ba a tantance su ba sun kai hari a wajen karfe biyu da rabi na safe kan wani shagon aika kuɗi da ke tesawa yankin maraɗi. A cewar wani ganau maharan sun yi gaba da asusun kuɗin da ke ɗauke da sifa miliyan hudu na sifa ba a samu mutuwa ko rauni ba a cewar ganau ɗin a cikin rahoton Muhammad Mamman. Wani shago ne da ake aika kuɗi musamman Arlit Agadas da Nigeria. Gidana na kallon wurin bai wuci metir biyar ba. Saboda ni na ji an yi halbin karan bindiga ɗaya biyu kuma ƙofar ɗaki na buɗe take ma a lokacin ni da na zuro kai sai na ga mutum da rawani bisa mota da bindiga to kuma gane da iyali sai na koma a hankali na jawo ƙofa na rihe bai wuci minti talatin dai suka yi a wurin ba suna ta halba halban bindiga ɗaya suka ɓalle suka ɗauko wata kes ta kuɗi suka jefa a mota suka tahi to cikin suna wannan wani mai moto ya taho suka halbe shi da ya tsorata ya koma Allah bai sa suka same shi ba Allah ya sade ba wanda suka kashe amma da akwai yara wajen kusan su takwas da ke kwana kohon shago da yake sun zo sun tsare yaran da bindiga sun ce wanda ya motsa zan mu kashe shi a wannan lokaci na ruwan sama direbobin manyan motoci na fuskantar matsaloli bisa hanyar birnin kwanne da tawa dalilin rashin hanya mai kyau bubakar sumaila sakatare janar na kungiyar direbobi masu dakon kaya na kwanni na ganin cewa wannan matsala tana kamari gare su a cikin rahoton na arzika Banni zuwa tawa gaskiya akwai matsala sosai saboda hanyar ta yi ramu sosai duk inda babban mota ta tafi da kaya ana yawan aksidan wasu na yawan lalacewa a hanya domin duk in mota na da tonar cikin ta hwada wani rami wani abu yana iya kallewa shi yasa muke roƙon gwamnati da ta duba wannan al'amarin a samu a sauwaƙe ma al'umma harkar transport bisa wannan hanya musamman a cikin wannan lokaci na damina saboda zaka iske wani rami ya cika da ruwa direba bai ankara ba sai ya hwada to kaga in ya hwada da ƙarfi ta zama in ta sha ba ta dawowa sai ta shicce to kaga irin wannan lokacin ya kamata ko da ba a samu aikin gaba ɗaya ba gwamnati ta yi iya ƙoƙarin ta ko da rambulaj ne ciko a samu ai maramin don a sauwaƙe ma al'umma harkan transport bisa wannan hanya wannan matsalar gaskiya ta kai ta kawo domin yanzu akwai 'yan motocin da in kace musu ga kayan tawa za su ce ma gaskiya ba su iya saboda rashin kyawawan hanya tun zo rahoton mu na musamman nijar ta kaddama a wannan shekara da wani shirin harbo gajimare domin samun ruwan sama hakan na da alfanu biyu ga nijar a cewar kacalu lawan gabciya daraktan ma'aikatar hasashen yanayi kuma shugaban shirin harbo gajimare domin samun ruwan sama a nijar rage raɗin fari a lokacin damuna da kuma ƙara samun ruwan sama a cewarsa a cikin rahoton mustapha mamman sani Ana yin sa don kokowa da kankara saboda kar da a samu cikas ga shukoki. An fi aiwata shi a karkarun da ba a samu hadari ba. Ana kuma yin sa a dalilin fari. A nan abin da muke yana kan lamarin fari. Amma ba wai irin farin nan ba na jimilla. Ba don jimillar ruwan kakar manar ko na shekara ya sassauta ba ne ko kuma muhimmancinsa ya karanta. Dan dai ya kasance ana fuskantar canjin yanayi ne inda ake samun dogon lokaci zubar ruwan damana a wasu kar karkaru noma shine aka fi aiftawa adadin zubar ruwan na sassauta yan shekarun bayan nan dalilin da ake samun dogon lokaci kamin a samu ruwa a shekara 2021 an samu wasu garuruwa inda aka yi wajen kwana 30 ba a samu ruwa ba yaya ne ake yi ana harbo ga jamare wasu sinadaran gishiri ne muke sakawa cikin giragizai yana tallafawa yanayin ne kawai ba abu bane da mu kirkiro da kanmu ba a'a giragizai ne ke tawasa girkawar giragizai zai wani yanayi ne da ake ce ma noyo de connaissance wanda ta kan shi ne suracin zahi ke shiga zai yi kumshi a samu digo-digo na ruwan su ne ake gani tamkar giragizai daga nan sai a shiga fasalin bunƙasar yana faruwa ne ta caɓar suracin ruwan da ke kewaye to wannan sinadarin shine ke taimakawar gaggautawa ya kara tumbasar giragizan me yasa jirgin sama yake a nan zandar maimakon a yamai ya fi kamanta a zandar din ganin fuskar tafsira don yana yana faruwa da gaugawa a can don lokacin yana da muhimmanci a gabas idan aka aiwata shi ya fi samuwa da gaugawa haka zalika yamma ko kuma arewaci duk a wannan wajajen ana samun sa da gaugawa ana iya kawo batun illoli game da wannan aiki mu wajen mu ba wani cikas da yake haddasawa don ko sinadarai biyu ne muke amfani da su akwai chloride da carcel da bai da wani tasiri ga yanayi akwai kuma lir d'argent da ake digawa kaɗan kenan ba wani cikas ga lafiyar jiki ko kuma kuma ga muhalli amma kimantawar a ƙasar mali yana da mahimman amfani ga noma albarkar samun ruwa kiwo lahiyar jiki a fuskar lafiyar jiki ana diba a ga ingancin ruwan da suka zubo akwai ɗakin gwaji mai fa'ida na ma'aikatar ruwa za mu auna ruwan mu ga ingancin sa don mu tabbatar da jama'a da ba wani tasiri mai cikas ga lahiya muna sanin inda ba a samu ruwan ba inda ya kamata mu aiwata aikin ko kuma inda bai kamata ba ba wai sanin ba ne. ko sanin giragizan a'a damar a yi aikin shine ke da muhimmanci. ta madadin malama amin hassan da asmana shina da suka taimaka barin barku da hasimi guruza wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci kafin sannan a ci gaba da sauraron studio kalangu a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Niger.